أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abubuwan da suke taimakawa wurin kyautata ɗabi'u da kuma tarbiyyar zuciya da kuma samun kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikinsu mun ambace shuru da kawaici da kuma gyara halshe insha Allah yau ma za mu ƙarasa cikin wannan maudu'in inda za mu ƙara bayyana sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka dangane da muhimmancin shiru da kawaici da kuma irin natijoshin da yake iya zuwa da su a cikin aikin gyaran ɗabi'u da kuma neman kusanci a wurin Allah subhanahu wata'ala da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata ya zo cikin hadisi daga imamun rida ali ibn musa arrida alaihi salam yana cewa inna samta babun min abuwabil hikma inna samta yaksibul mahabba innahu dalilun ala kulli khair wannan hadisin ya zo a cikin usulul kafi cikin mujalladi na biyu shahi na ɗari da goma sha hudu imamul imamu rida alaihi salam a cikin wannan hadisi mai tarin albarka yana mana bayani dangane da muhimmancin shiru da kawaici da kuma kiyaye baki da kiyaye halshe da irin natijojin da za su iya biyowa a kansa sakamakon haka wani irin fa'ida ne mutum zai samu wani irin natija ne mutum zai samu mai kyau imam rida alaihi salam yana cewa inna samta babun min abwabil hikima yana cewa lalle ne shiru kawaici kiyaye halshe kiyaye baki babi ne daga cikin babobi na hikima ma'ana kofa ne daga cikin kofofi na hikima in dai kana son ya zamanto ka shiga gidan hikima to kana buƙatar ya zamanto ka shiga ne ta hanyar kawaici da kuma shuru da kiyaye halishi domin kuwa wannan ƙofa ne daga cikin ƙofofin hikima baiwa ya zamanto mutum ya shiga a cikin gida sai ta hanyar ƙofa gidan hikima ƙofan shi shine lizamtan shuru da kawaici da kare kai daga dukkan wani abu wanda ya saba ma duk wani abu wanda ya sa ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine zai zamanto ya ba mutum dama ya zamanto ya shiga gidan hikima sannan yana cewa inna samta yaksibul mahabba yana cewa shuru da kawaici yakan haifar ma mutum mahabba soyayya a cikin zukatan mutane duk mutumin da yake da yawan shuru yake da yawan kawaici yake da natsuwa mutane suna son shi saboda mai saboda bai cutar da su ba su ganin sharrin shi sai alkhairin shi wannan shi ne zai sa mutane su so shi sannan yake cewa innahu dalilun ala kulli khair lallai ne shiru da kawaici dalili ne akan dukkanin wani alkhairi kinan cikin wannan hadisi mai tarin falala da albarka wanda aka rawaito daga imamun rida alaihi salam yana nuna mana ne yana nuna mana abubuwa guda uku wanda ake iya samu a cikin lizimtan shuru wato mutum da ya lizimci shuru zai iya samun abubuwa guda uku wanda kuma dukkansu suna da matukan fa'ida suna da matukan daraja hanyoyi ne na alkhairi daga cikinsu na farko yana cewa shuru lizimtan shuru da kawaici da kiyaye halshe daga barin abin da yake bai dace ba abin da yake bai halatta ba abin da ya saba ma shari'a ƙoha ne daga cikin kofofi na hikima wannan kini ya nuna mana kenan lizimtan shuru lizimtan kawaici kiyaye halishe daga abin da ya sa amama Allah subhanahu wata'ala yakan ba mutum dama ya zamanto ya shiga a gidan hikima ya zamanto ba abin da yake faɗa sai abin da yake alkhairi ba abin da yake faɗa sai abin da yake da fa'ida ga mutane ba abin da yake faɗa sai abin da yake da albarka a wurin mutane mutane suna jin maganganun shi suna ƙaruwa mutane suna jin maganganunsu suna samun ci gaba a cikin al'amuransu na duniyarsu da na lahiransu kenan wannan shine natija na farko wanda ake samu na biyu shuru da kawaici da kiyaye halshe yakan haifar da soyayya cikin zukatan mutane dangane da shi wanda yake wannan aikin wata mutane za su kasance suna son shi sakamakon shirin shi saboda yawaita magana yawaita surutai cikin abin da yake baya da amfani cikin abin da yake ya sa a mashari'a ba abin da zai haifar sai cutar da mutane mutane kuma duk lokacin da ka cutar da su to za su guje ka ne za su tsane ka ne ba za su so ka ba amma duk lokacin da ka lizimci shiru duk abin da za ka faɗi alkhairi ne to sai zamanto mutane alkhairinka kawai suke gani amfaninka kawai suke gani suna ƙaruwa da kai wannan sai zamanto ya sa son sonka a cikin zuciyarsu saɓanin haka kuma ya sa ƙinka a cikin zukatansu wal'azubillah kinan wannan ke natija na biyu ya zamanto mutane suna son ka dalilin shiru da kawuce natija na uku shine shiru jagora ne akan dukkan wani abu na alkhairi duk wani al'amari da adda ko alkhairi a cikinsa to shiru shine jagora ya zuwa gare shi shine dalili zuwa gare shi kenan kowa ko yana son alkhairi kuma kowa yana son amfani kuma kowa yana son maslaha to hanyar shi abinda zai kai kai zuwa gare shi shine lizimtan shiru in ka lizamci shiru tunaninka zai yi zurhi in tunaninka ya yi zurhi hankalinka zai kammala hankalinka zai cika tunaninka zai yi ƙarhi a lokaci guda kuma sai zamanto duk abin da zai hito bakinka abu ne mai amfani ga al'umma abu ne wanda zai ƙara mutane cikin duniyarsu da lahirarsu kamar da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana a cikin ayoyin alkur'ani kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin hadisai da ma iyalan gidansa tsarkaka cikin bayanansu sun bayyana ire-iren waɗannan abubuwa wanda suke gadar ma mutum da albarkatai da hikimomi daga cikinsu akwai shuru da lizimtan shuru da kiyaye baki kiyaye halshi nisantan duk wani abin da duk wani al'amari wanda ya saba ma hanyar Allah subhanahu wata'ala wanda ake yi ta hanyar halshi kinan wannan za mu iya fahimta lallai shuru yana da fa'ida yana da daraja yana da ɗaukaka zai iya buɗe ma mutum hanyoyi masu yawan gaske na alkhairai na duniya da na lahira kaga dai mutane idan sun soka ba za su cutar da kai ba idan sun soka ba za su kyale ka ba kai kadai idan sun soka za su taimake ka za ka ga alkhairansu wannan duk ne albarkatai ne na duniya wanda mutum zai iya samu hakanan kuma in ka fahimci hanyoyi na alkhairi to hal abada ba za ka nisance su ba kuma za ka yi ƙoƙarin ganin cewa ka bi wannan hanyoyi ɗin ya zamanto ka kai ga alkhairi da in ka fahimci muhimmancin hikima za a kasance ka yi ƙoƙarin iltizami da shi da kuma kusancin shi duk inda yake kenan wannan don sakamakon mine ne sakamakon shuru ya zamanto mutum yana da kawaici ba abin da zai faɗa sai abin da ya daidai da shari'a ba abin da zai faɗa sai abin da yake da amfani ga duniyarsa da lahiransa ba abin da zai faɗa sai abin da yake yana da albarka ga duniyarsa da lahiransa yana da maslaha ga duniyarsa da lahiransa in ko ba haka nan ba sai kasance ya yi shiru ya lizamci shiru ya lizamci kawaici wannan shine zai gadar masa alkhairi na duniya da na lahira alama ne na imani kamar yadda ya zo cikin sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa mutumin da ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya kasance ya faɗi alkhairi kuma ya shiru to wannan ya nuna kenan alama ne na mutum mumini ne kuma ya yi imani da Allah da ranar lahira in ya kasance ba abin da yake fita bakin shi sai alkhairi amma idan wal'azu ya kasance ba abin da yake fita bakinsa sai sharri to wannan kuma alama ne da ke nuna kenan mutum nan bai yi imani da Allah ta'ala ba kuma bai yi imani ba da ranar lahira wal'azu billah wanda yake yana da matukan natijoji wanda suke da muni suke da hadari wanda mutum zai fuskanta sakamakon haka Allah ta'ala ya kare kenan shiru shine abin da zai tsiratar da mutum daga zunubai kamar da muka bayyana cikin sashen bayanan da muka yi kan cewa mafi yawan laifukan mutane ta hanyar baki ne idan mutum maganan shi ya yawa kuskuren shi zai yawa idan kuskuren shi ya yawa zunuban shi za su yi yawa idan zunuban shi suka yawa zai nisanta daga Allah subhanahu wata'ala kai mutane ma za su ƙi shi saboda duk waɗannan zunuban ma ta hanyar cutar da mutane ne yanzu in za ka tsaya ka auna ka gani mafi yawan abubuwan da suke kawo suke shigo da matsaloli tsakanin mutane tsakanin zamantakewar mutane na yau da kullum tsakanin alaƙoƙin mutane na yau da kullum menene dun daga halshe ne ka cutar da mutum ta hanyar bakinka ka cutar da mutum ta hanyar halshensa ka yi kulle-kulle ta hanyar baki kan al'amuran mutane da dama wannan zai kawo matsala tsakaninka da su kenan lizimtan shiru shi ne kenan abin da zai tseratar da mutum daga zunubai kuma shi ne mabuɗi na shiga aljanna kenan idan mutum ya lizamci shiru to ya nisanci sharri kenan ya kusanci alkhairi idan ya kusanci alkhairi ya aiwatar da shi ya kama hanya na shiga aljanna kenan saɓanin haka kuma matsala ne kamar yadda ya zo cikin wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma wani wanda ya zo a wurin shi yake ce masa ala adulluka ala amrin yudkhiluka Allahu bihi aljanna ya kai bawan Allah shin kana son in sanar da kai ya zuwa ga wani al'amari wanda in kai aiki da shi ka kiyaye shi Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da kai dalilin shi aljanna gurin kowa shine zamanto mutum ya shiga aljanna ya zamanto ka yi rayuwa rayuwa mai kyau kuma ya zamanto ka bar wannan duniya din cikin salama na addini da salama da sala ya zamanto ka samu aljanna ranar alkiyama kowa gurin shi ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin ma ya zamanto wannan bawan Allah ya tambaye shi menene zai shigar da shi aljanna sai ce masa kana son in sanar da kai abinda idan ka yi aiki da shi ka lizimce shi Allah zai shigar da kai dalilin shi aljanna sai ce qala bala ya rasulullah yace ina so ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce masa me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa fasmut lisanaka illa min khair in dai kana son haka to ka kiyaye halshenka ka lizimci shuru ka lizimci kawaici ka tsare bakinka ka tsare halshenka illa min khairin sai dai dangane da al'amarin da ya kasance alkhairi wato wata idan abun alkhairi ne ka aiwatar da shi in ba alkhairi bane to ka kiyaye halshenka sai ci ci masa amma ya surruka an takuna fika haslatun min hazil hisal ta tajurruka ila aljanna ci masa shin baka so ne ya kasance kana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'o'i waɗanda za su ja ka ya zuwa aljanna kenan ɗabi'a wanda zai ja mutum ya zuwa ga aljanna shine shiru kiyaye baki kiyaye halshi daga dukkanin wani al'amari wanda ya saba ma Allah subhanahu wataala sai dai aikin alkhairi idan alkhairi ne ka aiwatar magana idan ka auna ta kaga cewa tana tattare da alkhairi tana tattare da amfani tana tattare da albarka ga mutane tana tattare da maslaha ga mutane cikin al'amarin su na duniyarsu da na lahiransu to ka furta in kun ba haka ba zaman to ka kame wannan shine mafi zama alkhairi ga mutum kuma shine abin da zai kai mutum aljanna ya kare shi daga zunubai da fatan Allah subhanahu wata'ala zai sanya mu daga cikin masu kiyaye bakunan su sai dai dangane da al'amuran alkhairi ya kuma ba mu sabati akan haka har ya zamanto mun haɗu da Allah subhanahu wata'ala da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at